Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. bismillah rahman rahim, Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin na gama auren wallafar Mrs. Flower. Muna isa maman Taslim na shigowa. Ta yi mana girki mai rai da lafiya ta ce min, "Maman Amatullah, yau fa sai an yi ramuwa." Na san oga shi ma ya yi juriya, domin gaba ɗayanku a kwanakin nan ba kwa cikin kwanciyar hankali. Dariya ne na ce ba ki da dama maman Taslim, ta ce a ai gaskiya na faɗa wallahi. Tana fita kiran Kabiru ya shigo wayata. Ina ɗagawa ya ce, yau fa ki tanade ni tanadi na musamman, don kira ma na in faɗa miki cewa ki zama cikin shiri. Ya bani dariya sosai, na jima ban ji cikin nishaɗi irin na yau ba. Na ce to shi kenan ba da matsala, sai a sake siyo min sabuwar kaza kenan. yace dan kaza, ai baki da matsala. Kunya ce ta kama ni, na ce sai an jima. Ina bala'in jin daɗin yaban da Kabiru yake yi min, baya ƙoran baki wajen nuna jin daɗin sa. Ban sani ba ko dan na fara amfani da waɗannan kayayyakin ne, daidai lokacin ne na tuna muzancin da sammani ya yi min, wai ban da maraba da kazar da aka dafa da ruwa. Abin ya yi min bala'in ciwo, har yanzu ko idan na tuna ina jin babu daɗi. Kafin magariba mun shirya tsafni da Amatullah, na sha gumbata har da original tsumi Ba ɓata lokaci na fara jin yanayin jikina yana canjawa. Ko da ya dawo mun nuna wa juna so da ƙauna sosai kamar a lokacin ne muka yi aure. A washe gari Kabiru ya karɓo result ɗin gwajin su. Hankali na ya yi bala'in tashi don duk wanda ya ji al'amarin sai ya kaɗu. Hajiya kanta sai faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take yi. Ta yi hawaye babu iyaka. Ni ma na koka don wallahi na tausaya wa yaran nan. musamman a Afrin da take ya mace. a Afrin din ta shiga ran mutane sosai tunda a hannun Hajiya take. Ashe ita din ce ma ba shi ba. Ranar da ya ce zai maida ta, Hajiya ta ce ya bari sai daga baya. Amma dama tunda suka je gwaji yaron yake wajen hajiya, don haka ya ce ya dawo kenan. Hadiza dai ba don an yaka da ita ba, ba ƙaramin dambarwa za a sha ba. Raba har gida iyayenta suka taso ta a gaba, suka ba mu haƙuri, uwar sai sharɓar hawaye take yi, ashe ma ba fyaɗe wancan ɗin ya yi mata ba da son ranta ne, kuma da ya ji yadda ta maƙale wa wani ya ce ya fasa auren nata. su ma ɗaya ya ɗauki jaririn zai kai wa uwarsa. Amma duk da haka ta riga da ta ɓata wa kanta suna yadda ta dinga terere da abin kamar wani abin arziki. Sannan a hankali komai ya lafa, Afrin ta koma wajen kakanninta na gun Hadiza, sai dai lokaci bayan lokaci ta kan kawo hajiya ziyara don sun yi shakuwa sosai. Hadiza ma tun daga nan ko da ta fito sai ta yi mukus Ba a ma ƙara jin ɗoriyarta ba. Lokacin Amatullah na da shekara ɗaya da wata biyu na fara wani laulayin ciki mai bala'in wahala. Gani nake kamar ba zan rayu ba, don a wani tsuki, ko ruwa ba na iya sha. Sai na wani zungur babu ko ɗigon wani abu a cikin baki bakina. Kamshi kowane iri ne har na miya amai yake saka ni. Idan na dinga kelaya amai har sai na zube a ƙasa idan ina tsaye. Na yi bala'in ramewa. Dole Hajjiya ma ta ɗauke Amatullah. Kabiru na girki irin su dankali da doya. don ban yarda ana shigo min da attarugu ba. Inda muke samun matsala da shi wajen fesa turare ne, duk da ya ajiye turarensa amma dai yana amfani da roll-on, ni kuma duk sanda ya matso kusa da ni sai na yi amai ko kuma in ji hankali na yana bala'in tashi, na shiga gudunsa sosai idan ya zo nema na. Dan inda ya kasance da ni to ba na iya bacci, daren gaba ɗaya sai dai in jingina da gado, ba ƙaramar matsala muka dinga samu da Kabir ba akan hakan. Sai a lokacin ne na fahimci rashin uzurinsa in dai ta wannan bangaren ne. Wata rana da hakan ta faru Gaba ɗaya ranar ban sanya wa ciki na ko ruwa ba, ko kafin ranar iyakunan ayan da maman Taslim ta aiko min na sha shine ne kaɗai a ciki na, ranar kuwa ban saka komai a baki na ba. Cikin daren ne na ce ni ba zan iya ba, ya bar ni kawai ba ni da lafiya. A mugunta irin ta Kabiru yadda nake jin jiki ɗin nan haka yake shan magani. ba zai kyale ni ba sai ya ga na galabaita tukunna wata rana na ce masa gaskiya ni ba zan iya ba domin ba karamin takura nake ba cikin fushi ya ce min wai nafisa wannan din kalar iskanci ne ko kuwa dukkan abin da zan yi don na kyautata miki ina yi ina ce sai ki saka ni girki sau uku kuma ki ki ɗanɗanawa ki saka ni na hudu kuma na yi to don me ni ba za ki faranta min ba ko ku so kike da neman matan banza abin da ya tsayi tunda dai a yanzu gaskiya kawai da ina lallabawa ne saboda gaba ɗaya kin sakwarkwace ni gari nake ma abin naki kamar hadda rashin mutunci ya ƙare maganar yana hararata Ni dama kuka baya mun wahala tunda na samu cikin nan, sai kawai na fashe masa da kuka na ce, "Ai, ka san bayan kaina ba ne, kuma fi sabilillahi kuma fi lahi, tunda ka san a yanzu ba da lafiya don me za ka dinga shan magani kana kara mana wahala dukkaninmu ce to wallahi nafisa ni kam na gaji idan ba za ki yi min yadda nake so ba wallahi tallahi zan baki mamaki domin ko kina so ko ba kya so sai na karɓi haƙina na yi mursisi na juya masa baya na ci gaba da kukana zuciyata na kuma jaddada min tunda na samu cikin nan kabiru ya daina ƙaunata balantana kuma tausayina ya sanya hannu ya finciko ni duk da Kabiru ya san ba ni da lafiya amma bai sarara min ba ina kuka ina komai babu tausayi a tattare da shi haka ya cimma burinsa sai da ya je ya gama uzurinsa tukunna yana fitowa daga ban ɗaki ya ganni yadda ya bar ni sannan ne kuma ya zo ya fara rarrashi na Ni a lokacin ma ƙara tunzura ni yayi wallahi na ci gaba da kukana. Haka ya ɗauke ni cancakat ya gyara min jikina, ya canja min kaya, ya rungume ni a jikinsa ina ta faman kuka. sai kusan karfe hudu sannan bacci ya kwashe ni a bangaren sammani kuwa jikinsa wani irin kyarma yake yi tsabar tashin hankalin da yake ciki ya kasa komai sai kallonsu yake yi ƙato ne a cikin gidansa kuma a kan gadonsa daidai lokacin farida da take ta zarya a ɗakin ta ɗago kai ta kalle shi duk da mugun kallon da yake jifanta bata nuna alamun ta yi wani abu ba Ta mai da kallonta ga mutumin ta ce, Ka ga baban su Sadiq ɗin ma, ya washe fuska ya miƙe yana miƙa masa hannu, sammani ya tsaya yana musu kallon banza. Ɗan ƙanin hajiya ne fa, ya zo garin ne ya kawo mana ziyara, bai saki fuskarsa ba ya ce, Ina buƙatar ɗaki na, ya watsa musu kallo. Ai ya ma gama, dama ban ɗaki ya shiga, ka san na waje ya samu matsala, Nawa kuma ban wanke ba, bai ko kalle ta ba haka suka fice. Ya zauna a kan kujera yana dafe kai, gaba ɗaya ya rasa yadda zai yi da Farida, muguwar jakaci banda iskanci ta yaya za ta kawo masa ƙato cikin gida, gani yake ma kamar ƙarya take yi ba wai ɗan uwan nata ba ne. amma baya so ya dasa zarginta a zuciyarsa da sai ya tambayi wani nata ya ji fitar dan uwan nata da ta ce bai yi tunanin dama za ta zo ba hakan nan tunda ta turje akan ya sake ta yaƙi ta wulakantar da dukkan lamarinsa abinci ma sai ta yi niyya za ta yi yana mamakin yadda take samun kuɗi duk da cewa 'yan uwanta masu kuɗi ne kawai take musu ita da yaranta irin wanda yake musu a baya lokacin da yana da shi pak ɗaya fa naira dubu biyar ne ita kuma sai ta sayi guda uku sadiq ɗaya faruk ɗaya shi kuma sai dai ya je wajen mai indomi ko kuma iya mai tuwo in bai da kuɗi kuma ya sha ruwa haka duk talaucin safarida ba za ta iya cefane ba Ba zai manta ranar da ɗari uku ce kawai aljihunsa ba, ta ce ya bata na cefa ne, ya ajiye mata ɗari biyu, ya ce a yi mai da yaji. Da ta dinga tijara ta balbala masifa da zaginsa haɗi da cin mutunci a gaban yaransa, sai da ya kuka, ya yi kuka har sai da idanuwansa suka kumbura, ya yi wa Nafisa addu'a ba ƙarama ba. ashe ba ƙaramar kyauta Allah ya yi masa a baya ba amma ya butulce ya dinga yi mata rashin arziki da kuɗinta za ta siya kayan abinci ta yi cefane wata rana har da nama ta dafa ta zuba masa ta kuma ba shi haƙuri a kan talaucin da yake ciki ta tabbatar masa da cewa jarrabawa ce za su cinye Haɗuwa da Farida bai amfane shi da komai ba sai tsiya, ba don albarkar yaran da ya jima yana nema ba, da tuni ya san a ɗan taƙin zaman da suka yi da Farida zuciyarsa ta buga. Gashi yaran wani bala'in kunnen kashi gare su, Sadiq ya yi bala'in raina shi, ya sha kama shi idan ya juya baya ya yi masa da kuwa. Dama dama Faruk ɗin yakan gaida shi, kuma baya yi masa rashin kunya. Duk da Faridan lalata yaran take sanyi, da kansa ya miƙe ya shiga har ɗakinta, tana zaune tana danna waya. Sallama ya yi, ta amsa ta watsar da shi tana wani shan ƙamshi. Ya kufula sosai, ya danne ya ce Farida, wani irin hauka ne haka zaki kawo min ƙato har ɗaki na akan wani dalili yanzu ina kika taɓa zuwa aka kai ki ɗakin mai gida kina mace ma balantana ke ki shigo min da ƙato in zai yi fitsari babu ban ɗakunan haya a waje ko kuwa dan ni an raina ni ba a ganin mutunci da ƙimata Ya tsina fuska ta yi ta ce, To ba shi kenan ba ai ya wuce tunda ya tafi masifar kuma ta mecece, yanzu Farida ban isa na yi magana a gidana ba, ban isa na tsawatar ba, wai kina manta cewa aljannar ki a ƙarƙashin ƙafata take? Ta ce yanyan yanyan dalla malam ka ishe ni, Baƙin mugu kawai, abu kaɗan sai ka sako aljanna saboda burinka bai wuce ka ganna a gidan wata ba ko me na yi maka to, ko dole sai na saurari jarabarka, ina cikin farin ciki ka ɓata min rai a banza, ta faɗa tana jin tsaki tare da barin wajen. Sai ya ji dariyar yaran a bayansa, ya waiwaya ya kalle su ya ji duk ya muzanta ainin. Yan yan Sadiq ya faɗa Yana sake tuntsirewa da dariya, cikin zafin zuciya ya fusgo shi ya shiga faffalla masa mari, yaron ya dinga ihu, a gigice Farida ta karasu tana tambayar me yayi masa, yake masa irin wannan dukan, bai ko kula ta ba ya ci gaba da faffaskawa yaron silifas ɗin kafarsa yana kuka. Farida ta yi kukan kura ta cakume shi tana faɗin, me yayi maka kake dukansa, ko dan ba ɗanka ba ne. Kalaman da suka daki kwakwalwarsa kenan ya tsaya cak yana kallanta, sai a lokacin ne ta yi aune da katobar da ta tafka, Ta shiga naɗe kunyar tabarma da hauka tana cewa, "Dan ba kai ka haife shi ba ko, baka san zafin naƙuda ba, illa iyaka dai kai ne ubansa, shi ne za ka shiga zane min shi irin haka kamar ka samu wani jaki." Ta ƙare maganar tana sakin kuka tare da rungume yaron. Shi kuwa Faruk da ke gefe cewa ya ummi shi ne fa ya ce wa abba yanyan yanyan. ta ce yi min shiru munafikin banza. Dan ba kai aka da ka ba ko? Gaba ɗaya sammani ji yayi jikinsa ya saɓule ya juya ya fice gwiwa a sanye ba ta yi abinci ba Allah ya so shi yana da ɗan canji ya wuce wajen mai tuwo ya siya sai ya ji ya gagara cin tuwon Kalmar ta yi masifar dukansa, ko da ya koma gida yaran sun kwanta, ya san Farida ba ta yi bacci ba, ta jima da raba musu wajen kwana, ya kwanta a ɗakinsa, sai dai ya kasa baccin. Zuciyarsa a cinkushe take, ga kalaman sai dawo masa suke yi. Hakan wata zuciyar ta rage masa akan ya same ta a yi maganar, ya sauko ya zira slippers ɗinsa ya yi waje, yana shiga ɗakin kafin ya kai ga ɗaga labulan ya ji dariyarta, wallahi ki bari ƙawata, yau na kusa yin ka to ai, Allah ya taimake ni na yi kwana Bai gama fahimtar abin da nake nufi da hakan ba, jikinsa ne ya ɗauki wani irin ɗumi yayin da ya ji zuciyarsa na wani irin tsinkewa. Ke, shi fa ina tunanin baya haihuwa, ga dai yara biyu an ba shi kyauta fi sabilillahi, ai sai ya gode haka nan. Wani irin kyarma jikinsa ya ɗauka yayin da ya ji jiri na neman kada shi. Ya dage ya tsaya a ƙafarsa, ya juya zuwa ɗakinsa, cikin wani irin yanayi mai wuyar fassarawa ya waye gari karfe goma na yi ya fice zuwa asibiti gwaji aka yi masa sosai aka ce ya dawo karɓar result washe gari gani yake yi idan zancen fari da ya tabbata shi kuwa ya shiga ukunsa Rashin mutuncin da suka yi ta yi wa Nafisa kenan matsalar ma ashe daga shi ne. Baya manta lokacin da ta yi ta kuka akan inna ta ce mata juya. da ya zo ya ɗora da cewa ai gaskiya ne ita ma juyar ce a shakila shi ne juya a ɓangaren nafisa kuwa ina sallar asuba wani bacci mai nauyi ya ɗauke ni bari na farka ba sai wajen ƙarfe goma lokacin kabira har ya fice a gefen gadona ya ajiye min ƙaramin flax na ruwan zafi da kayan ti sai ƙaramar woma Sauka na yi zuwa ban ɗaki na wanke bakina sannan na dawo na haɗa ti. Baccin da na yi na ji daɗinsa sosai. don har wani ƙwari nake ji a jikina. Na haɗa ti mai kauri na fara sha ina haɗawa da soyayyen plantain ɗin da ya mana. Yau Allah ya taimake ni na ci da yawa. Ina gamawa na saka farar ƙasa a bakina don kada na yi amai. Sai da abincin ya tsarga min sannan na yi wanka na shirya cikin sassauƙar doguwar riga. Na karanta azkar na yi karatun alƙur'ani da salar walha. Ina idarwa na ji wayar maman Taslim na ɗauka Ta tambaya ko ina nan, na ce mata ina gida ta ce to ga ta nan shigowa. A falo muka shantake ni da ita, na kunna mana kallo. Ta kawo min alala mai zafi da dambun nama. Duk da na ci abinci, amma sai da na ƙara, sai wajen sha biyu da rabi tukunna, maman Taslim ta wuce gida. Ban tashi shiga kicin ba sai karfe biyar. Na yi dambun kuskus, sannan na yi tsire da yajin magi da tafarnuwa da suka numfari, amma dai ban saka ko albasa ba. Wajen ƙarfe shida da rabi na kammala komai, ina goge hannuwa na ya shigo bakinsa ɗauke da sallama. ya rungume ni ta baya yana cewa me bebin tawa take dafa mana ne na toshe hanci na da baki na ture shi na ɓata fuska na ce yanzu dan Allah sai daga shafa turare ya ce ya haƙuri bar na je na yi wanka ko ya faɗa yana yin siririyar dariya tare da sumbatar goshi na ya wuce da sauri bayan an yi magariba muka ci abinci sannan ya ce mu je mu sha ice cream na jima ban fita ba sai kuwa na shirya cikin zumuɗi bayan mun siyo ice cream ɗin ne muka yanke zuwa wani private hospital a yi mana scanning da yake abin na kuɗi ne babu ɓata lokaci suka duba abin da ke ciki na tun ina kwance na fahimci ba abu guda ne a cikin nawa ba a ƙasa da minti talatin aka ba mu result ina ɗauke da yan biyu ne na wata hudu kabbara kawai nake yi wa Allah a zuciyata fuskar kabiru babu yabo babu fallasa bai kuma ce min komai ba mun yi nisa a tafiya ya ce fina. Idan kin sauka sai a tsayar da haihuwar nan haka ko? Na dube shi da mamaki na ce, wai kana nufin na yi planning? E mana, ai mun samu da yawa alhamdulillah. Na ce cap, ai kuwa ne ba ni da burin yi gaskiya. Duka duka haihuwa biyu sai kawai na tsayar bayan Allah ya yi mana arzikin rike su. Nafisa ba ni da ra'ayin tara yara. Ni biyu zuwa uku sun ishe ni gaskiya. gashi yanzu maimakon ukun hudu ne za su taho. To gaskiya ki tsayar haka. Sosai ya fitittike ya tsuke fuska, sai na ja baki na yi shiru, da alama za mu samu matsala da Kabiru. Shekara aru aru ina neman haihuwa, yanzu da Allah ya buɗa mun, sai na dakatar da ita, gaskiya abin da ba zai yiwu ba kenan. Ko da muka koma gida haka yayi ta lallabawa, wai so yake kar yaransa su rasa komai, gatan duniya yake son ya basu, shi yasa baya son ya tara su da yawa. Na dage ni kuma ba zan tsayar ba. Wannan abu shine ya asasa rashin kwanciyar hankali a tsakaninmu. Duk wani tallafi na aikin gida da riritawa Kabiru ya janye. Haka kuma baza sa yake yi, sai dai nayi ta amai ko kuma kakari. Idan nayi magana yayi banza da ni. Duk wata hira ko shagabanin da yake yi yanzu ya daina. Ko kai na awa da jiranin da yake yi ya daina, sai dai na shiga a daidaita sahu don motata na gidan Anna tunda na yi aure na ajiye ta. Haka har ciki na ya tura zuwa wata biyar lokacin ya yi ƙwari duk wata tsarfa ya daina yi min. A haka wata rana ana gab da Ramadan, yayin Muntari ya zo har gida ya shaida min za mu tafi aikin hajji ni da shi da Anna a bana. Muryar da na yi ba ‘yar kaɗan ba ce, duk dukiyar da na samu tsawon lokaci sai a lokacin ne Allah ya kira ni. Tunda azumi ya kusa kamawa, ba na so mu ci gaba da gaba da shi, a ranar sai na yi girkin da ya fi ƙauna. Na shirya cikin haɗaɗɗiyar atamfa kalar ruwan ƙoda. Na yi ɗauri na mai kyau, ciki na ya turo ya yi bala'in ƙara min kyau, don ban yi muni ba kwata-kwata, Yadda ya saba shigowa haka ya shigo fuskar sa ɗaure kamar an masa wahayin mutuwa. Na rufe shi zan karɓi jaka ya yi ya faɗa ɗaki, na bi bayansa maganar duniya ya yi min banza, hawaye ne suka goce min na share. Saboda wulaƙanci ma yau dan ya ga ina ta bin sa abincin ma sai ya ƙi ci gaba ɗaya. Ana yin sallar isha ya fice, ba shi dawo gidan nan ba sai da goma ta gota. Ya hawo gado, na san ya ɗauka bacci nake yi, na matsa kusa da shi, na rungume shi, na fashe da kuka ina faɗan. sai da ka yi min sabo da soyayyarka sannan za ka yi min haka a yau don Allah ka yi haƙuri mu dawo zaman lafiya. Ya ce wallahi sai idan kin yarda a tsayar da haihuwar nan. Ni ba na son wasu tarkacen ‘ya'ya kamar wani baƙauye, idan kin aminta mu dawo zaman lafiyarmu. Na ce annabi fa ya ce ku yi aure don ku hayayyafa. Ya ɗaga hannu ya ce ya isa don Allah. Kowa ya yi rayuwarsa nafisa, yana gama faɗan haka ya juya mu baya. Na yi shiru ina jin yadda zuciyata ke ɗan taurarewa zuwa can na ce yaya mantari ya biya min aikin hajji. Ya ce ba za ki je ba, na ce ban gane ba. Kin ji ai, wallahi in dai ni ne mijinki ba za ki je ba, saboda kuna da dukiya ni ban zane ko, kawai sai ki wani shaida min an biya miki aikin hajji ba a ji ra'ayina ba. Daɗin abin ban taɓa barin ki da hidimar kanki ba bare na nemi ku yi min wani abu don haka babu wanda ya isa ya yi min iko a gidana. Jin haka sai na fashe masa da kuka ina cewa me na yi maka da zafi ne kake ta yi min irin waɗannan hukuncin. Baka tausayi na ne ina ɗauke da cikin ‘ya'yanka? Ya ja dogon tsaki ya ce, Kar ki kuma yi min magana, ni bacci zan yi. Na goge hawaye na na tashi Don yadda nake jin zuciyata ba zan iya yin baccin ba, ban taɓa tunanin haka daga wajen Kabiru ba, sai da komai ya lafa zai tsira halayyar da za ta hana mana zaman lafiya. Nai ta kai wa Allah kukana, cikin dare ya farka ya ce, Au, har yanzu sallar kike yi kina ta haɗa ni da Allah ko bayan duk kyautatawar duniya na yi miki, kuma ina da burin ci gaba da kyautata miki ke da ‘ya'yanki. Ni ma bari na shaida masa irin muguwar kafiyarki da butulcin da kike yi min Nafisa. Cikin kankanin lokaci na yi bala'in zabgewa, ba ni da abokin hira. Idan ya shigo babu abin da ke haɗa ni da shi sai kallon banza ko gaisuwa ta yaƙi ya amsa. Aikin hajji kuwa ina ta yi masa naci da addu'ar Allah ya sassauto da zuciyarsa. Ana saura kwana bakwai muke sa ran tafiya na same shi bai ko saurare ni ba ya hau zazzaga masifa yana rantsuwar ba zan je ba. Da yammaci na shirya na yi dambun tsakin masara wanda ya sha zo dogare da gyada, na nufi gidan hajiya. Bayan mun gaisa ne na shaida mata batun aikin hajjin da Kabiru ya hana ni. Ta ce yau ga shashanci wa yake hana a je gaida mahalicci idan ba hauka ba. Je ki ci gaba da shirye-shiryen ki Nafisa ki yi haƙuri kin ji Allah ya yi miki albarka. Na yi ta yi wa hajiya godiya tana ta sanya min albarka. Daren ranar wajen karfe tara ya dawo, idanunsa sun yi jawar ya dube ni ya ce, Nafisa, haɗa ni kika yi da hajiya ko? Shikenan Allah ya kai ki lafiya, ni kuma zan yi azumin kafara. ya shige ɗaki ya bar a gurin nan. Hawaye ne suka gangaro min na rasa yadda zan yi da Kabiru, duk yadda zan yi mu yi sulhu na yi, amma ya ƙi bani haɗin kai. Garin tafiya ce zan yi mai nisa, ƙasa mai tsarki. Shi yasa na bi shi ɗaki, yana zaune a kan gado na jingina Ya limshe ido, ƙafarsa guda ɗaya akan guda. Na ce baban Abatullah na faɗa ina kallonsa. Ina jinki ya faɗa bai ko buɗe idan ba. Don Allah ka yi haƙuri mu yi sulhu kaji. In dai dan tsarin iyali ne naji zan yi har sai lokacin da ka ce na daina dan kanka. Ware idanuwan ya ce da gaske kike? Na kiɗa masa kai ina share hawaye. Yace to bari kukan nan haka dan Allah kin ji? Baki san yadda nake jin zubar hawayen nan naki a zuciyata ba.